الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga falalace da rahmatin da ya kardarta sake haɗuwar mu daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin شرح أربعون حديث منا تكن حديث نقول ما شابكوين أشرح منا حديث منا شابين لريد ستن دبير لريد ستن دبير فكل لاين ربوتون هو قوة تكن شاهم درس مني وشيني درسي نا تسعين ta biyu da a gabata malam ya nemi mana bayani game da shari'in wannan hadisi ya shigo a batun hukuncin yanka inda ya kawo muna sharuɗin ingancin yanka sharuɗin a ce an yi yanka yanka ya inganta ya muna su na ɗaya cancantar mai yanka ya zama ya cancanci ya zama mai yankawa ma'ana ya zama musulmi ko ba yahudi ko ba nasari na biyu abin da za a yi yanka da shi shine roƙa ko makamancinta ya zama ya halatta a yanka da wannan abin da za a yi yanka da shi na uku ya zama wannan abin da za a yanka da shi zai zubar da jini yana zubar da jini daga jikin dabba da za a yanka waɗannan su ne sharuɗan yanka da malam ya ambata muna to a cikin wannan bayani ya shigar da magana akan katse ziyoji da makoshi sa'annan kuma da ambaton Allah wanda shine na hudu shine sharadi na hudu ambaton Allah sadda za a yanka a ce bismillahi shine na hudu to akan wannan gaba ta ambaton Allah in za a yanka darasinmu na yau yake cewa fa'iza nasiya an yi tsammiya. idan mai yanka yammance ya ce bismillah duk waɗancan sharuɗa sun kammala guda uku amma na hudun ba a same shi ba kuma bisa ga dalilin mantuwa zai yanka sai yanka ya mance bai ce bismillah ba Inna a haramun wannan abin da aka yanka haramun ce ba za a ci ba la'anna sharfa domin duk abin da yake sharafi la yasqutu bin nisyani baya faduwa saboda mantuwa duk abin da asharafi baya faduwa saboda mantuwa bi dalili saboda dalilin annan rajula haƙiƙan mutum lau salla da zai yi salla muhdisan shina mai hadafi ma'ana bai yi arwalla ba mutum kawai tashi kabbata sallah bai da arwalla ya yi sallah yadda ya kamata amma dai bai da arwalla na fiyan da mantuwa shi ya mance bai da arwalla wa salatuhu ghairu sahiha sallar sa ba ingantacciya bace nan ba za a yi mishi uzuri ba da mantuwa saboda arwalla sharadi ce ta salla. idan aka bar sharadi ko da da mantuwa to ibada ba za ta inganta ba haka hukunci ba zai inganta ba ولأن الله ta'ala. saboda Allah mai girma ƙala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba duk abin da ba a ambaci sunan Allah wurin yankansa ba kada ku ci wa aqlaqa kuma ya bar abin a buɗe bin nisbati lizabih dangane da wanda zai yankan. bai ce kada ku ci abinda an ka yanka ba a ce bismillah da gangan ba sai ya zama kenan wanda ya da mantuwa za a iya ci a kawai kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba ba ambaci sunan Allah a kansa ba da gangan ba ambaci sunan Allah ba akan yankansa da mantuwa duk ɗai wannan lafazi na alkur'ani ya game mai mantuwa da mai ganganci in har za mu fidda wani daga cikin su mu ce ban da shi ce ai ban da mantuwa to sai mun kawo dalili daga mai shari'a shine wa atlaq ya saki abin ba kayyadewa bin nisbati lil dangane da wanda zai yanka fa ka kana qa'ilun idan wani mai cewa ya ce fahimna mun fahimci anna tasmiyata shartun cewa bismillah idan za a yanka sharafi ne wa annahu law tarakaha sahwan kuma lallai da mutum zai bar basmalan nan bisa ga mantuwa bisa ga shagaltuwa aw nisyanan ko mantuwa aw amdan ko da gangan fadhabihatu haramun abinda aka yanka ta zama haramtacciya ba za a ci ba mun fahimci wannan lakin sai dai ma ba ta kulu ne me za ku cewa fi kaulin laye ga fadar Allah ta'ala rabbana la tu'akhizna ya ubangiji kada ka kama mu in nasina in mun yi mantuwa aw akhtana ko mun yi kuskure fa qala Allah sai Allah ya ce kada fa altuna yadda a hadisin da muslim ya ruwaito Allah ce na yadda ba zan kama ku da laifin mantuwa ba da laifin kuskure. To me yasa ba za mu ci yankan wanda ya mance bai ce bismillah ba, alhali Allah ya ce ba zai kama shi da laifi ba. Malam ya ce na kulu sai mu ci. Nahnu mu la akhidhu hadha allazi zabaha az ba za mu riƙe wannan mutum da ya yanka abin yankawa ba. wanda sai ya yammanci an yi sammiya ya ce bismillah ba za mu kama shi da laifi ba ba za mu ce ya yi laifi ba ba za mu ce yana da zunubi ba wani kulu sai dai muna cewa laisa alaihi ismun bai da zunubi saboda mantuwa yi lakin sai dai baƙiya al'akilu abin da ya saura wanda zai ci wanda zai ci yankan idza jaa yuridu an ya'kula idan ya zo yana nuhi ya ci min hazihi daga wannan dabbar da aka yanka aka manta ba a ce bismillah ba wata ala sai ya tambaya ya ce a zuki rasmullahi alaiha amla shin wannan abin da aka yanka an ambaci sunan Allah ko ba a ambata ba fa yuqalu la sai a ce mishi lam yuskar ismallah alaiha ba a ambaci sunan Allah akan yankanta ba izan kenan la ya akulu ba zai ci ba lakin sai dai lau la da za a kaddarta lau fori ba da za a kaddarta anna haza wannan mutum akala min hazihi zabiha ya ci wannan dabbar da aka yanka ba a ce bismillah ba nasiyan yana mai mancewa ya manta ba a ce bismillah ba sai ci au jahilan ko ya jahilci hukuncin wala sha alai shi kuma babu da a kai idan kenan hukuncin mantuwa yana nan a rashin laifi da zunubi ga wanda yammance da ce bismillah ba amma kuma hukuncin rashin cin dabbar yana nan dan ba a ce bismillah ba wurin yanka ta kina waccan aya ta la tu'akhizna in nasina tana nan wurinta Allah bai kama shi ba dan yi mantuwa bai sa mishi laihi ba bai dora mishi zunubi ba ba alhaki a kansa amma kuma ita dabbat ba za a ci ba tunda Allah ce kada ku ci abin da ba an bace sunan Allah a kansa ba fa in qala idan wani mai cewa ya ce idza qultum in kunci inna na baira wannan raƙumi. allazi yusawi alfa riyalin wanda yana iya riyal dubu bi annahu haramun haram ne lamma na siya lokacin da mai yanka yammanci an yi sammiya alaihi ya ambaci sunan Allah a kai ne fa innahu yalzamu minhu kenan zai tilasta mishi an tufsidu amwalan nas ku lalace dukiyar mutane yanzu shanuwa ce tana dubu ɗari biyar sai aka zo wurin yanka ta aka manta ba a ce bismillah ba kina wannan fatawa ta ku sai a jefar da ita ba za a ci ba anya nan ba a lalata dukiya ba ba a yi almubazziranci ba fal jawabu amsa nahnu mu lam nudi mala ba mu kantar da dukiya ba muka albabazzaranci da ita li'anna kulla shay'in domin duk wani abu yutraku bi amrillah wanda aka bar shi bisa ga umarnin Allah Allah ce a bashi sai aka bashi fatarkuhu laisa iba'a barin wannan ba tozar da dukiya bane duk wani abin da Allah ce a bashi to idan ka bashi ba a ta ka tozar da dukiya Allah ce ka a ci dabbar da ba a mace sunan Allah a kan yankanta ba Sawa, da mantuwa ko da kuskure ko da gangan Ta za ka zo yankan wannan shagawa da tana dubu ɗari biyar za ka manta ba a ce bismillah ba za ka yi hukunci da ba a ci haramun ce tunda ko haramun ce sai dai a jefar to wannan ba za a ce an wulaƙanta dukiya ba ko an yi almubazzaranci don wa yake ce a barta Allah wa yake ce ka a yi almubazzaranci Allah a nan barin ta ba almubazzaranci na ba don wanda ya ce ka a yi almubazzaranci shi ce a barta wanda ce ka a yi almubazzaranci shi ce a barta yanzu idan mutum yana kiwon kaji gonarsa ta kaji kaji sun kai manyan-manyan da kila kowace za ta iya dubu biyar fara wada sai guda ɗari sun ka mutu to ya za a yi jefar da shu almubazzaranci na ko ba almubazzaranci na ba ba almubazzaranci na ba don Allah ya ce a basu kenan duk wani abu da Allah ya ce a bari barinsa sai shiga cikin almubazzaranci ko wulakanta dukiya ko tozartar da dukiya bal huwa ta'atun lillah a idan ka haka kawo Allah da azza wa jalla alasna nu'i Allah ashe ba mu kasance muna wa Allah a ba wa nu'i zakata mu bada zakka wa hiya rubu ushur amwalina ita ce dai bisa hudu na dukiyar mu in mutum da miliyan arba'in ya bada miliyan ɗaya in sun shekara sha zakka falau kana inda rajul 40 miliyonan da a ce mutum shida da miliyan arba'in fa zakatuhu miliyon zakarsa miliyan guda fa ma dumna matsawar mun kasance tarakna hazihi zabiha mun bar wannan dabba da aka yanka ba a ce bismillah ba ce lam yusammi Allah alaiha wadda mai yanka bai ambaci sunan Allah akan yankanta ba fa inna na lam ba ilmala in mun yi haka ba mu toza da dukiya ba ba mu yi almubazzaranci da dukiya ba ilwaƙa bisa ga al'amai bala balawa ba ana fi hillihi a mun sanya dukiyar nan inda ta halatta wa mahallihi wurin da ta dace tunda Allah ya ce mu barta muka barta kina mun yi abin da shi ya dace shi ya cancanta saniyan na biyu idza harramnahu min zabiha idan muka haramta mishi ci wannan dabba da ya yanka bai ce bismillah ba hadhihi marra wannan karo an yansa ya mance ba da zalika bayan haka abadan hoho in mun haramta mai cin dabbar wannan zai zama mafarin ba zai mance ba kenan gobe ya zama in zai yankan dabba dole ya tuna bal yumkinu an yi yusammiya ashara marratin yana mayewa ya ce bismillah bai da so guda idan ya yanka dabba mai tsada bai ce bismillah ba bisa ga mantuwa fatawa ta haramta mai cin wannan yana gani ya yi hasara to gobe wannan zai iya tuna mai in ya zo wurin yanka kai tsaye kila ba bismillah guda zai ce ba kila sai ya ce bismillah har sau goma saboda kenan haramta mai cinta wani gargaɗi na gare shi da faɗakarwa da sa mishi a yunkuri da himma akan nan gaba ya kiyaye ba zai sakaci ba da cewa bismillah Wani haza ba abun na da irin wannan ne irin wannan fahimta ta marasa ilimin addini ta masu shugabantar da hankali akan nafi hankalin ɗan adam da tunare ne shi a gaba abinda Allah ce da manzo ne shi a baya to da irin wannan ne wasu mutane suke kitta mu hukuncin Allah Allah kada iya da akan yanke hannun barawo wa qala sai me wannan gittawa yana cewa inna na lauka dana ya da sarik in mun ka yanke hannun barawo lakana nisfu a aqda da rabin al'umma za a zo masu yankakken hannu in muka ce duk barawa ya yi sata a yanke mai hannu to za a samu mutane rabin su duk masu yankakken hannu dan barayi suna da yawa cikin mutane to za a ga mutane da yawa masu yankakken hannu kenan yanke hannun barawo sakamakonsa samun mutane na kasassu a cikin al'umma in ji mai sai kitta hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah saboda zai auna ne da hankali da tunani irin na ɗan adam shi ke gabansa ba Allah ya ce ba ko manzo ne sana ko la sai mu ce ma irin mai wannan tunani an tal'ana yanzu kenan kai a ƙararta kayi huruci bi anna nisba sha'abaka cewa rabin al'ummar ƙasarka sarraƙun duk barayi wanda ce ana yanka hannun barayi kenan zai zama rabin ƙasa duk masu yankacin hannu kenan a maganar sa in an tsaya yan fashin bakinta shina nuna rabin ƙasa duk barayi na wannan kulula sai mu ce mai laukat aka sariƙan da za ka yanke hannun barawa wahidan guda lanta alafin surraki da barayi dubu za su bar fata yanke hannun mutum guda barawo na kwatsar da mutum dubu da suka yi niyyar sai sata su hasa da suke yin sata su ja da baya su bari a shaki na yanke hannun samar da alkhairi zai yi ba haddasa sharri zai yi ba fa hazar rajul wannan mutum allazina sai tasmiya wanda ya mance bismillah wa qulna la muka ce mishi az haka haramun dabbar da kai yanka baka ce bismillah ba haramun ci lanyan safil fil A nan gaba ba zai manta ba wannan zai sa ya ɗau hattara da anniya nan gaba ya zan bismillah tana akan baki ne sadda zai yanka waladaina ayatun muhkama muna da aya tabbatatta wadda ba a shahi ta ba qala ta'ala Allah mai girma ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba kuma Allah da ya faɗi haka bai ce inda gangan ba bai ce inda mantuwa ba bai ce in da shagala ba a'a kowane hali aka yanka ba a ce bismillah ba ba za a ci ba akwai wani hadisi da yake cewa yankan musulmi halal ne ko bai ce bismillah ba hadisin bai inganta ba Yusuf na min kaulina malam ce ana togewa daga cewar mu an ya kada jini mai yanka ya katsa jiyoji ko kuma raqaba su ko jiyoji na a wuyan abin yanka suke a wuya ba laysa maqduran alai abinda ba a da iko a kansa min alhayawan na dabba sharadin yanke jiyoji da makoshi su zama su ne kammalar yanka da zai halatta dabba ko tsuntsu in akwai iko a yi haka idan dabba ta shiga wani yanayi da ba a iya samun damar a yanka ta a kan wurin yanka ta a yanke waɗannan jiyoji to dole a ta hanya ta sauƙaƙa fallazi laysa maqduran alai duk abin da ba da iko a kansa yahillo yana halatta bi tsanatin da suka ko halbi fi ayi mawdi'in a kowane wuri kada ya kasance min badanihi na jiki ne falau naddalana ba'irun da raƙumi zai tsere muna nadda ya tsere falau nadda da zai tsere lana gare mu bashirin raƙumi ai haraba ya gudu raƙumi ne bai kamuwa da an yi ciki ne ya sa kai ya buge mutum ko ya ɗaukai sama ya buge ya tattake ko ya ciccije don haka bai kusantuwa bai kamuwa bale a soke shi ko wani batumin sha wanda mai ƙahoni ba ka kusanto shi ya ja ƙasa ya watsa baya cikinka da ƙahoni ya ɗauke ka sama ya wurga baya ko ya tattata ko ya buga ma kai ne ko ya tune ka sai ya mace ka a bango ko ce, to wannan yaushe za ku yanke shi sai zan bai yankuwa wa a muka kasa an idraki daga cin mai ba mu iya cin mai an yi gudu an yi gudu ba a cin mai wa na bin rasa sai muka halbe shi da bindiga da harfashi rafat harfashi wa asabatin rafasatu sai harsashi ya sami faɗin ciki ne wa harakat kalbuhu zuciya da ta fashe wa mata mutu fa innahu yakunu zai zama halattacce لأنه غير makadurin alai saboda ba a da iko akan yanka shi kamar wanda aka son a yanka shi kenan sharadin a yau da shari'a ta ce akwai iko ba a sallah ba tsaye aka ce kai to ba ka iya tsayi sai kai zaune to qumu lillahi qanitina ku yi tsaye ku yi sallah Allah ce to ba ka iya tsayi ba sai kai zaune ba ba ka iya zaune sai kai kwance to nan duk abin da mai shari'a ce a yi da sharadin akwai ikon yi ne in babu ikon yi ne wannan dole wannan ya faɗi to yanzu Dabba da ba iya saduwa da ita a kama ta a yanka ta ko a soke ka da shari'a ta ce to dole a bi hanya mafi sauki zuwa gare ta sai a bar wancan da yake shi asali amma ya zaya ya buwaya wa ka law saqata fi Haka hakanan da dabba za ta fada a cikin rijiya raƙumi ne kai ne ya shiga rijiya ƙawo dai aka cinka na baya kuma ba a iya tsamo shi bai mutu ba sai a da hanyar kawai da za a kashe shi a ce bismillah a kashe shi sai a ci tunda an ce sai an tsamo shi an fitar da shi ga hili an soke shi inda aka sokewa ga waya kayan sannan zai mutu a yi hasara za ka sai a da hanya mafi sauki wajen salwantar da rayuwa ta tare da an ambaton bismillah sai a ci kamar da shi ma wancan wurin halba da bindiga sai an ce bismillah tana a halba walam na tamakkan minan nuzuli ilaihi ba mu da ikon shiga rijiya mu kai inda shiki linan hara don mu soke shi linaharihi don soke shi wala mai na sai muka halbe shi wa asabatin rafasa sai harfashi ya samu ayyuka makanin kowane bagire min birnihi na jiki ne fama ta yan mutu wa huwa halal ya zama halal sai mu ce bismillah kawai sai mu halbashi Ma mu in yan mutu sai a ce ya zama halal me ya halatta wannan yanka abin da ya hana a yawancin yanka da shari'a ta ce a yi babu hali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فائدة ترى ومن فوائد هذا الحديث نعرف كم فائدة وأن حديثي وجوب حد الشفرة وجب كم هذا يقع لأن ذلك أسهل بن هذا يقع يا هسوقي للذبيحة بعدي ينكا يوقع كيفي أينكا كيف أيتي ta samu saukin fitar rayuwa wa ma'ana ihdadiha ma'anar tsada yuka an yamsaha shigo ga yukan nan bi inga ga wani abu ya ja'alha haddatan da zai mai ta mai kai Ba in zaba da shafa in yi wanka kare yuka Kala da fasassa maras kaifi Kala maras kaifi ai ne ka da ta zama ba yuka mai kyau ba walakin kada amma ya jibu kada ru sai dai da wannan yukar ya katse abin da ya waje ba a katse shi ta halalin. abin yankan ya zama halal lakinnahu asim sai dai yayi zunubi yayi sabo haythu lam yuhidda shafra saboda bai ɗada yuka ba kuma annabi na cewa wal yuhidda ahadukum shafrata ɗayan ku ya ɗaɗa yukarsa abinda annabi ya hore da yi ba ya yi laifi amma dai ana ci tun da an yi yankan sai dai ya wahalta abin yankan wahalin ya huddu shafa amama zabiha shin yana halatta mai yanka ya ɗaɗa yuka gabar dabba gaba ga dabba ga dabba tsaye ga shi na yuka tana kallo ko tana ci aljawabu amsa la ya huddu shafa kar ya ɗaɗa yuka amama gaba ga dabba لأن النبي صلى الله عليه وسلم دون النبي أمر ياي هورو أن تهد أن تحد الشفار أتاد يوكا إيه؟ شفار جمع شفرة شفرة يوكا شفار يوكا إيه؟ وأن توارى عن البهائم كما أكود جنين إبن بدا daga wannan ɗatin توارى حتى توارت بالحجاب a sha makarci yuƙaƙe daga ganin dabba ai tukaffa a ruhi ka a bari ta gani inda aka ɗaɗin yuƙa daban inda take tsaye daban ita dabba kar ta gasar da aka ɗaɗin yuƙar wannan hadisi ibnu majah ruwaito shi da imamu ahmad duk da hadisin shi da ramli a cikin isnadi ne ولأنه إذا حدها saboda idan ya da yuka a mama ha gaba da gaba ga dabba sai ya tare ta sani wani haza a hayanan saboda haka wasu lokuta idza huddati shafra idan aka ɗaɗa yuka mama zabiha gaba ga dabban yanka harabat sai ta gudu haufan don tsoro mina zabi daga yanka wa aka zo anha kuma mutane su kasa kamo ta da yawa sai aka yi sako-sako ana tada yuka dabba ta samu ta kucci to illa ma sha Allah sai da Allah yana yau a same ta ba a same ta ba saboda hankalin ta ya tashi to insha Allah ne kamata mu tsaya wujubu ira'at az zabiya, har zuwa sati mai zuwa abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lara da iko aiki da shi kuskure Allah shi yayi muna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك